اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذا هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مالا غوري ما الله ما بيكون تركيب لسات هدومو اولا يمشي من البركة انا ثلاثة ادرى سمنا اوكو شكونا لتافي البركة على قيرة الطحوية تا ابو جعفر الطحاوي ايو قوم شاد يرقوة rabi awal a shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da bakwai ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya za a yi mun afuwa sosai saboda da murya ta take kamar akwai alamun mara tare da ni sosai da take ubangiji Allah ta'ala ya mana bin da ta a karatunmu na jiya mun dasa aya ne a inda malam yake mana bayanin sifofin Allah madaukakin sarki yake ba mu abubuwan da suke kamar ka'ida a wannan babi na sifofin Allah maɗauki sarki yace ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi subhanahu wa ta'ala bai gushe ba da sifofinsa tuntuni qabla khalqihi kafin yin halittarsa ما زال بصفاته قديما قبل خلقي بيقوش بعد سيكو بنشي تنتي نكا في نهالتا سا وانديك باوي باين ناي هالتا بني يسا موعد من سيكو في ايه شين درس النظام تاشيو ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بعد ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبيه ولا مربوط ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى ما ليس ليس بعد خلقي خلقي باوي باين يا هلتو هلتو بني استخار اسم الخالق يسا مسنانا سننشي الخالق باوي سيد يا هلتو يجي الخالق با آه، تنكا في يا هلتا سبحانه وتعالى يجي الخالق to kun ga yanzu duk wanda waya shi ta buga tashi ta zama ganganci kenan idan na farko wannan nashi ya zama uzuri wanda nashi ya sake buga kuma nashi ya zama ganganci kenan domin da ta wani ta buga ka tunatar da kai kenan sai ka shiga ba wai bayan ya yi halitta ba ne ya samu suna alkhalik a'a yana da sunan shi alkhalik halittar da ya yi sai ta zama lawazi ne na sunan ba ta fata mun fahimta da kyau asar kenan na sunan shi al-khaliq shi sai ce wala bi ihdathil bariya ba wai bayan ya fara da halittu bane istafara ismul bari ya samu sunan albari bari subhanahu wa ta'ala domin albari da al-khaliq duk ma'ana su daya ka tubu ila bari'ikum ka tuba zuwa ga mahalicinku ana ce lahu ma'anar rububiyya shi subhanahu wa ta'ala yana da ma'ana ta الربوبية معناه وند إيريني وند إيهالتا وند كده ملكي وليس مربوب ولا مربوب باوي شيني وند أكل رب سبحانه وتعالى معناه أن الله تعالى موصوف بأنه الرب ألا مرة تركي ياسم فتيد سننسى نا الرب قبل أن يوجد مربوب duk kafin ya samar da abin halitta ma'ana kafin ya samar da wanda zai nema yake da sunan shi na arab hakan nan kuma subhanahu wa ta'ala sunan shi al-khaliq sun kafin ya saba da ni halitta idan ce wa ma'anar al-khaliqi wala makhluq kuma yana da ma'ana al-khaliq tun kafin ya halitta abin halitta da yana da ma'ana ta al-khaliq kuma cewar shi ba wanda aka halicce shi bane a'a shi ne wanda ya halittar subhanahu wa ta'ala wa kama annahu muhyil mauta kamar yadda ka san shi Allah madaukakin sarki shine wanda yake rayar da matattu kuma shine muhyil mauta sunan shi al-muhyi ba'da ma bayan ya rayar da matattu to istahaqqa hadha al-isma ya cancanci wannan suna ne al-muhyi qabl ihya'ihim tun kafin halicce su sunan shi al-muhyi tun kafin rayar da su kenan ba wai sai da ya rayar da su bane yake da suna na almuhyi ba wai sai da ya halitta bane yake da suna na alkhaliq subhanahu wa ta'ala shi sama ne ce kadalik istahaqqa isma alkhaliqi haka nan ya yake ya cancanci suna na alkhaliq qabala insha'ihim kafin ya kaji su subhanahu wa ta'ala alman malai yana tabbatar da sunayen Allah ta'ala ko sifofin shi guda biyu na alkhaliqu da albari subhanahu wa ta'ala yana da suna na al yana da ta halitta yana da suna na al mai rayarwa yana da suna yana da sifa ta rayarwa kun gane wannan da ke ko yana da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi na al tun kafin ya halitta yana da suna na al tun kafin ya rayar kenan wannan ya nuna mana sunayen shi da sifofin shi sunaye ne wanda yake da ne sun jima ba abin da muke nufi da sun jima ba wai sai da ya halitta bane yake da sunan al-khaliqu ba wai sai da irayi bane yake da sunan al-muhyi sai ma da ita aliki akan wannan jumla da ya faɗa yace zalik bi annahu ala kulli shay'in qadir wa kullu shay'in ilayhi faqir wa kullu amrin alayhi yusir la yahtaju ila shay laysa kamithlihi shay' وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ذلك abin da yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake da suna na al khaliqu tun kafin yi halitta ya zama na halittar lawazi ne na sunan shi al khaliq akar ne na al khaliq yake da al bari yake da al muhyi zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir to sai Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai in gane wanda ke ko duk abin da ke amsa sunan ashai'u ubangiji Allah ta'ala mai hukuma kan shi ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko wanda yake al-mawjud da al-ma'dud kenan kullu da ke ko al-mawjud da al-ma'dud muna da al-ma'dud wanda yake babu shi amma ya tabbata a ilimin Allah madaukakin sarki za a yi shi mai da yake ce da annabi zakariya alaihi salatu wassalam wa qad khalaqtuka min qablu wa lam baka zama komai ba na riga na halice ka ma'ana a ilimin Allah madaukin sarki cewar ya halicci wani mai suna zakariya saboda haka ma da annabi zakariya alaihi salatu wasalam yake mamaki iya tsofin da yake da shi kuma gashi an ce ya faɗa suna ɗan yahaya insha Allah ta'ala ya buga mai wannan misali ce lam taku shay'a hal ata ala insani shay'un min lam yakun shay'an mazkura kaga wannan lam yakun shay'an mazkura wa lam a lokacin da ake magana mawjudun ne fi ilmin Allah ta'ala kun gane wani da ko ina ba ta mafi wannan mawjud ne ma'adun ne lokacin da ake magana amma lokacin abin nan maujin ne a ilimin Allah madaukin sarki ilimin Allah madaukin sarki ya tabbatar da zai halicci wani mai suna wani wanda yake a lokacin da ake zayyana mai wannan bayanin ana mai bayanin cewar shi fa an halicce shi tintini amma lokacin yana halitta tashi ce ba ta zo ba sai daidai wannan lokacin zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir hakan ya nuna mana ubangiji Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai kun ga wannan ya nuna mana magana ya jaddada mana magana malam ta da yace wala shay ay yujizu babu wani abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki shi Allah mai iko ne akan komai babu wani abin da ke gagara Allah madaukakin sarki wa kullu shay'in ilayhi faqih kowanne abu mabukaci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wani abin da ka sani yana da bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane duk gaba ɗayan ku mabukata ne ga Allah madaukakin sarki wallahu wal ghani Allah madaukakin sarki shine al ghani mawadaci subhanahu wa ta'ala wa kullu amrin alayhi fi kowanne irin al'amari a wurin Allah ta'ala mai sarki ne a wurin halitta Allah madaukakin sarki ne ake da abu mai sauki ake da mai wahala amma a wurin Allah madaukakin sarki komai kowanne abu mai sauƙi ne a wurin subhanahu ta'ala la yahtaju ila shay subhanahu ta'ala bai buƙatar komai ba abin da yake buƙata ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa mana a hadithul qudsi ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama har in zuwa inda yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من شيئا أشد بقات وانا بعض ذلك سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زار ذلك من ملكي شيئا kenan waɗannan الأمر بيئة suna komawa ne da wani. ta suke shi suke amfana ba wai shi yake bauta da kanshi ba a shi suke amfana domin lahama kasabat wa alaiha maktasabat wa kullu amrin alaihi yasir kowanne irin al'amari ne sauki ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma wani ya bude mana kofa na in za ka yi addu'a duk wani abin da ka shiga tsanani duk wani abu da damuwa duk wani abu da ya faskara a gare ka ka sani babu wani abin da ya gagara Allah madaukakin sarki ka sani ma komai ne sauki na wurin Allah madaukakin sarki kawai sai ka koma zuwa gare shi babu wani wanda za ka koma zuwa gare shi ya ji wannan abu mai sauki ne in ba Allah madaukakin sarki ba da duk wani wanda za ka koma zuwa gare shi ya ce maka to da dai in gane wannan da ke ko sai ya ce maka da dai da dai ka zo jiya da dai ka zo shekaran jiya jiya da ɗazu ɗazun nan to sun riga sun gama tattara kan ɗin kaga da an faɗi wannan akwai wanda ya je neman aiki wanda zai duba mai duba takardun baki daya sai ce ayya baka da ingilish sai ce a ana yi risiti na sami ingilish in duba takardun ƙasa da ya duba wannan kuma sai fara ya kamo wasu kama kama kun gane karatu ba sai ce da masu yake waski ba komai ne yake da sauki a wurin sa ba akwai abu mai wahala amma nan gado na nuna gajiyawa sai ce kaza sai shi kuma yi isi drag din shi ya ya akwai kaza ya tabbata dai da jiye ne wannan kuma da masu ce ki dukkan wani makami cewa da jiye ne subhanahu wa ta'ala shi ke da cikakken iko akan komai shi wanda babu abin da yake gagara shi komai a wurin Allah ta'ala mai sauki ne a wurin ka ne kake ganin shi da tsawo a wurin da ne kake ganin a wurin ka ne ganin shi da girma kai abu kaza miliyan ɗari biliyan goma biliyan kaza kai da yawa kuma ke kake ganin wannan walillahi khaza'inu walillahi khaza'inu samawati wal ardi kowanne ira ba a wurin Allah ta'ala mai sauki tsira kai tsaye da cikakken yaƙinin ka na ubangiji Allah ta'ala zai amsa maka da cikakken yaƙinin ka na cewar komai yana da sauki a wurin Allah sai ka roƙe shi kawai la yahtaju ila shay Allah madaukin sarki bai buƙatar komai subhanahu wata'ala laisa ka mislihi shay babu wani abin da yake kwatankwacin shi subhanahu wata'ala babu wani abu da yake kwatankwacin Allah madaukin sarki wa huwa samiul basir shi Allah madaukakin sarki shine as-sami'u mai ji al-basiru kuma mai gani yanzu wannan aya sai ta zama babbar aya ko ita ce ka'ida a babin al-asma wa sifat kamar yadda muka san tauhidi yana bangarori guda uku akwai al-uluhiyya akwai al-rububiyya akwai al-asma wa sifat al-asma wa sifat wannan ayar babbar ka'ida ce a babin al-asma wa sifat domin abubuwa guda biyu ne ayat takwas ta kunshi annafi shine laisa ka mislihi shay babu wani abin da yake irin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa samiul basir kuma shi as-sami'u ne mai ji al-basir kuma mai gani wannan ayat kuma ta tabbata nan bangaren kuma al-isbat kun lura da ke ko ga tabbatarwa ga korewa korewar laisa ta musulmi shai tabbatarwar wa huwa sami albasir kuma wannan shi ne manhaji na alkur'ani mai girma galibin tabbatarwa yana zuwa mufassal ne zai ce wa huwa as-sami'u al-basir galibin korewa yana zuwa mujmal ne yasa ce laisa ka mithlihi shay aqidar ahli sunna wani jama'a ita ce aƙidar wannan shi ne bayanin wannan ayar wannan ayar ta kore ma Allah madaukakin sarki kamanceceniya da dukkan wani abin da yake makhluk kuma a daidai wannan lokacin ta tabbatar ma Allah madaukakin sarki sifa na ji da kuma gani ina fata mun gano wannan da kyau kenan tabbatar ma Allah ta'ala ji da gani ba shi ke nuna cewa ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi kamanceceniya da halittarsa ba domin shi ne yake lansa kamar shi da kuma shi ne yace wa huwa samiul basir a lokacin da ka dauke lansa kamar shi da ka kore dukkan sifofin Allah madaukakin sarki kace baya magana kace baya ji kace baya gani kace baya sauka kace bai bi ta kan arshi ba kace bai yi kaza ba kace bai yi ba saboda ne saboda lansa kamar shi da ya ga a nan mutum ya yi alhuni ya yi imani da wani bangare na qur'ani ya saki wani bangare aka tu'minuna bi ba'd da kitabi wa takfuruna bi ba'd kun gane wannan a lokacin da mutum ya ɗauki wa huwa sami samiul basir ce ubangiji Allah madaukakin sarki yana ji kamar yadda halittarsa suke ji yana gani kamar yadda suke gani to nan ya wuce gona da iri domin ya ɗauki wani ɓangaren ya bar wani ɓangaren ya bar laisa ka mislihi shay to kenan ka'ida ita ce laisa ka mislihi shai babu wani abin da yake yayi kama da shi subhanahu wata'ala babu wani abin da yake kwatan kwatan sa wa huwa sami'ul basir shi Allah ta'ala mai ji ne kuma mai gani ne a irin yadda shi ya ban makan shi sai da wannan shi wannan ita ce mazhaba ta ahlus sunna wal jama'a akan duk abin da ya shafi sifofin Allah madaukakin sarki da wai iya as-sam'u da al-bashar ba domin ubangiji Allah madaukin sarki ya kawo as-sam'u wal bashar ne domin halittarsa ba ga galiba halittar suna da wannan sifa din don ka fahimci cewar don ya ce huwa sam'u wal basir ba wai daidai wa daidai bane da inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtali fa Allahu sami'an basira shi jin Allah madaukin sarki wa sami'ul jahri wal ihsasi bi sam'ihi alwasi lil aswat shi kin Allah madaukakin sarki ji ne wanda yake ganin manji a yanzu haka idan mutum uku suna magana da kai sai ta ce da biyu su dan saurara ta kammala da da sannan na biyu sannan na uku wannan fa idan duka suna magana ne da yaren da kake ji kun bai kenan da ke ko in gobe aka ba sai ka kira ya zo yi maka fassara amma subhanahu wa ta'ala ka kallaci abin da za ka iya kallo ka buga misali duk abin da za ka iya misali ka kallaci ranar arfa Alhaji suna filin arfa a cikin su akwai wa akwai larabawa akwai masu roƙon Allah ta araza da larabci akwai masu da hausa akwai masu da yarbanci akwai masu da nufanci akwai masu da faransanci da urdu da duk yarurrukan duniya lokaci guda kowa daga hannunsa lokaci guda yana jin buƙatar kowa kuma bai buƙatar fassara bai buƙatar kaza bai buƙatar kaza bai buƙatar kaza ke kai da ta san akwai bambanci da ba zai wahala su ba alam tara anna sayfa yanqusu hadduhu idza qila inna sayfa amda min al-asha hakan nan idan kai maganar gani ganin Allah madaukakin sarki ya zama wanda kowanne wa annahu yara da bi zarri shi subhanahu wa yana ganin tafiyar tururuwa fi zulumati fawqa sumi sakhal a cikin duhun dare akan falalin dutse wanda yake a yanzu haka da rana tsaka gardin azhar sha biyu rana tururuwa ta yi tafiya akan dutse a ce ka nuna sawun ka nuna sawunta ina za ka sawun eh to amma shi tafiyar ta a tsakiyar dare yana ganin sawun ka kusan ganin shi ba za a hada da naka ba to haka wannan wanda ya fahimci wannan to shi zai fahimci kyakkyawan aƙida ta alu sunna babu yadda zai ka kore ma Allah ta'ala sifa ta ji ka kore mai sifa ta gani don cewa ɗan adam yana da sifa ta ji kuma yana da sifa ta gani to me zaba ka kore ma ɗan adam wannan sifa ba me zaba ka ce mutum baya ji baya gani eh, sai Allah ta'ala za ka sifa ta yi da cewar baya ji baya gani saboda ne saboda ya ce laisa ta mutum musulmi ai kuma shine yace wa huwa samiu al-basir Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan as-sami'u shine ji sifar ita ce as-sam'u Allah madaukakin sarki ya ji kuma yana ji kuma shine ji ne qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir قد سمع هذا فعل ماضي والله يسمع تحاوركما يسمع إلى مضارع سميع مصدر da zai tabbatar maka subhanahu wata'ala yana ji kuma subhanahu wata'ala yana gani babu yadda za ka kai inkarin jin Allah kai inkarin ganin Allah asali ma wanda yake wannan inkarin shi ke hana mutane jin ɗanɗanon sifofin Allah maɗaukakin sarki ta ina tun da ka san yana ji ke kenan ba ka da haushi wurin da addu'a da za ka yi don ka san kana kira mai ji da shi kuma da yake ba ya ji fa wani dole zai ma bayanin wani kenan da za ka kira ya zama ya haifar da shirka cikin al'umma sai yake masa baya ji kenan ya ba mutum lafisin ya yi ɓarna duk inda yake domin ba ya ganin sa ina ta musu shi da kyau yace maka Allah ta'ala baya yarda dan yace radiyallahu anhu wa radu an kenan yanzu ya ya bar mutum a cikin duhu da ba zai yi aikin da Allah zai yarda da shi ba domin ne domin ya ce Allah baya yarda ya ce Allah baya fushi kenan ya bar mutum ya saka keje komai domin duk abin da yi Allah ba zai fushi da shi ba kuna kai ki ba to haka wannan ba tsaron barazana ba ce ba tsaron bala'i ba ne a cikin al'asma wasu waɗansu su sifofi bakwai ko suke gida su su ne asam'u da albasu da alhayatu da alkalamu da alkudaratu da al'iradatu da ce ɗaya kuma waɗannan su ne suke gida su amma sauran sifofin ba ke gida su ba shine shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa a tadmuriya yake da babi da wata kalma guda da ya sakanna wannan aƙida ya yi kulin kubara da ita kuma yake wani da ke ko ya ce ma yi ƙalu fi ba ajo ya ƙalu fi ba'u duk abin da aka faɗa a wani sashi na sifofin Allah madawacin sarki dalilan da suka yi amfani da su suka yi da Allah ta'ala yana ji su a sha'ira kenan wanda kuke karanta littafin su ko dangan da suka yadda cewar Allah ta'ala yana ji suka yadda Allah ta'ala yana gani suka yadda Allah ta'ala yana magana suka yadda Allah ta'ala yana da iko suka yadda Allah ta'ala yana da kudura dalilan da zai kafa hujja da su suka yadda da su to ai da su za su yadda cewar kuma ya daidaita a kan al'arshi da su za su yadda cewar kuma yana sama kun gane ko domin da suka ce ai Allah ta'ala ya ce wa huwa samiul basir kuma ce ai kuma ya ce inna khalaqana insana min nutfatin amshajin nabtali fa ja'alnahu samian basira da kuma ya ce wa kuma ilahun wahidun yana da wahadaniyya kenan ko haka nan kuma ya ce tusqa bi ma'in wahidin tusqa bi ma'in wahidin hakan nan kun ce a ah, yana da albaqa'u ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حتى أنكم يا ستة تعلقوا في البقاء ما عندكم ينفد وما عند الله باق الجنة بحلوكة وجه حلوكة وجه طيب، كنت وانا بصفة الحياة شنو الحي حتى أنكم الحي أبنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى حتى أنكم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أبدا الحي والنوم بقى الحي هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا من ذكرت يوم القدرة الله تعالى إن الله على كل شيء قدير هذا تكتب ما تشهد قدرة هذا ما يأتي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أشكونا بإيكم سورة الدليل اللي سكي suka ce Allah yana da kudura to da su za su kafa hujja ce da kuma Allah ta'ala ya dini ta san al'arshi domin ka ce yana ji za su da irin halitta ba sai mu ce ai daidaituwa shi ba irin na ba shi karama ma ya kwalu fi ba'adu su sa yi kwalu fi ba me ya ke waɗannan kawai shi a cika ɗi shi ne duk abin da ya haifar da waɗannan wai wani wurin tanzihi wai suna ganin su tsarkake Allah maraukin sarki ya zama na sai su sifanta shi da abin da bai sifanta kashi ba kuma da bai sifanta kanyi da alƙidamu ba sai aka siffanta shi da shi ya siffanta kanshi da wasu sifofi sai kuma aka koli a antum a'lamu amillah haka Allah ta'ala ya ce a antum a'lamu amillah an yi an yi ja'irin wani mutumi mai suna Ahmad bin Abi Du'ad Ahmad bin Abi Du'ad an kuma ta mun kana a cikin sharru sunna da imam barbahari ya ce in ka ji mutum yana ambatan shi to ka san wannan kinkirin dan bid'a ne shi wannan Ahmad bin Abi Du'ad din ya rasu a shekara ta 240 shi ya zuga ma'mun cewar ya rubuta a jikin Ka'aba ya rubuta laisa ka mislihi shay wa huwa al-aziz al-hakim saboda tsabagen tafai domin laisa ka mislihi shay mai da martani ne akan al-mushabbiha da suke kamanta Allah ta'ala da halittarsa sai Allah ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay da ya ce huwa basir sai ya zama na raddi da al waɗanda suke goge ma Allah ta'ala sifofinsa suke kore mai sifofi shine wannan Ahmad bin Abi Du'ad yake cewa ya yake zuga ma'mun sarkin wannan lokacin wanda yake shi ya rurrusa shi cewar dole ya tuhunci mutane akan halqul Qur'an wanda ce qur'ani makhluqi ne ya tsira wanda ya ce ghairu makhluq ne ya azabtar da shi shi ya sa shi ya ce cire wa huwa sami'ul basir ya sa huwa al-aziz al-hakim ina ba ta mun gane wannan da kyau kawai tsabagen ilhad a cikin sufufin Allah madaukakin kawai tsabagen barna a sufufin Allah madaukakin yanzu idan ya ce wa huwa al-aziz al-hakim ai bai kai tsira ba بل الله تعالى قالت امرأة العزيز تراود فتاها النصر الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كل ده وانا بتشوفه أجل وهو العظيم وهو العزيز الحكيم أجل الحكيم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ولقد آتينا عن الحكمة saboda haka kaga duk waɗanda abubuwan da ya gudu ya ke zuwa gare su babu inda kai to kuma wannan ita ce ƙa'ida duk wanda yake kora sifofin Allah madaukakin sarki duk wata siffa da zai bayar da duk wani tawili da zai ba zai kai shi ci ba saboda haka kawai ƙa'idar waye tsofa inda amri inda amri shine laysa shi ne shay wa huwa samiul basir wannan shi abin da yake zama wajibi a kansa amma duk wata sifa da mutum zai tawilin ta da zai karkata da ita to za a gaba babu inda zai kai labari misali da Allah ta'ala ce bali ya dahu ba su ta kame nan ba suka danga ruwa suka ce ina ai da dahu ake nufi ba kudura tahu ake nufi in gani kudura kudura Allah ta'ala kaga nan suka ce kudura tahu kudura Allah ta'ala guda biyu kenan daya bid'a ta farko kenan bid'a ta biyu kuma ai ba su tsira ba kamar da muka ambata da su inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma yace illa allazina tabu min qabli an taqdiru alayhi kenan halitta ma suna da kudura abu na gaba wasu kace a'a ni'matahu mu Allah ta'ala guda nawa guda biyu yanzu mu Allah ta'ala guda biyu ne bayan Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha nan da suka ce ni'imatahu ni'imomin Allah ta'ala guda biyu to kaga yanzu wata bidiyar kuma ai Allah ta'ala ya kuntanta halittarsa da ni'ima kenan yadda suka wannan bidiyar da suka kawo su tsira ba da Allah madaukakin sarki yana cewa wa istaqulu lil ladzi an'ama Allah alayhi wa an'amta alayhi an'ama Allah alayhi wa an'amta alayhi da azamin ni'ima Allah ya nuna ni'ima kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ni'ima iri dai ce فدول آه. متم يتبتوا أكل ليس كمثله شيء وهو سميع الأصل باب وانا أبن ديك كما دا أبنجي دي الله مدر وتنسلكي كما شيء الله مدر وتنسلكي السميع نيجيني البشر نيكما نيجيني أبين وانا لا أين بن حماد الخزاعي babban malamin bukhari shekul bukhari sunan shi wanda ya rasu a shekara ta 228 malami ne sosai da sosai ne farkon wanda ya fara rubuta littafin mai suna al-musnad malami ne yana cikin malaman bukhari ka san haka cewa da shagul bukhari ya kai karshe masanin gado ne kuma yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafa wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafa wa laysa ma wasafa Allah bi nafsihi ولا ما وصف به رسوله تشبيها نعيم بن حمار الخزاعي cewa man shabbaha Allah da khalqihi duk wanda ya siffanta Allah da halittarsa a karkafa wannan ya kafarta don ne don Allah ta'ala ce laisa ta misali shay wa man jahada ma duk wanda ya yi musun abinda Allah ya siffanta kanshi da shi to shi ma wannan ya kafa domin ya yi musu wa huwa sami'ul basir yace wa laysa ma wasafa Allah bi nafsihi kwata kwata babu a cikin abin da Allah ta'ala ya sifanta kanshi da shi ko manzo Allah su sallama ya sifanta kanshi da shi babu tashbihan babu kamancece da halittar Allah madaukakin sai wannan shi ne takaitaccen bayani akan abin da ya shafi wannan babi ما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير kaga ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaman ya kore duk wata kamanceceniya da shi subhanahu wataala duk da cewa yana da al-masalul a'la kamar da Allah madaukakin sarki ya ce ya ce lil ladina la yu'minu bil akhirati masalus saw wa lillahi al-masalul a'la lil ladina la yu'minu bil akhirah yana tabbatuwa ga dukkan waɗanda ba sa imani da ranar lahira matsalin sal mummunan su duk wata sifa ta tawaya da ƙasƙanci da ci baya tana tabbatuwa gare su kenan duk wata sifa ta kamala da barin ƙasa suna tabbatuwa ga ga Allah subhanahu wa ta'ala shine walillahi al-masal al-a'la هذا الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شجر المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال لله domin tabbatar da cikar sifa ta kamala ba kidan su da Allah madaukin su shi kare sai raka duk wanda ya cire ma ya zare ma ubangiji Allah madaukin sarki sifa daga cikin sifofinsa kaga yanzu ya mai shi cikin waɗanda Allah ta'ala ya kira su da makulu sau kenan ya sunan da Allah ta'ala da al-makulu makulu sau maimakon al-makulu a'ala da subhanahu wa ta'ala su tafi الله تعالى يمنظم دكتور الله تعالى يسره وخلق الخلق بعلم وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه وعلم ما هم عملوه قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيتي ما لك سوى رحمه الله عز وجل وخلق الخلق بعلم سبحانه وتعالى يا هل تهل تنسى باكي لا بعلمه بعلمه كنو يا سا أبن دا يا هل باكي لا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يا سا أبن دا يا هل كما يا هل تيسو لأكين إلمه ya san adadin su baki ɗaya ya san adadin abin da kowa zai ci ya san adadin abin da ya rage ba kowa ya koma gare shi subhanahu wa ta'ala kenan yana da ilimin sa jumlatan ne da tafsir ya san komai a dunkule kuma ya san shi filla filla daki daki wa alima ma hum amilun kuma ya san duk abin da su bayi za su aikata قبل أن يخلقهم تن كافن تشيسو تن كافن يهلكيسو تشيسو يازن دك أبن ذا سايك ونا كل سنورين وخلق الخلق بعلم يا لتال توبا كي أيد إلمنسا سبحانه وتعالى وقدر لهم أقدارا يا قدر مس دك أبن ذا ريسا ميسو نعلى خيرك ونشرك duk abin da za su ɗanɗana ko za su ci ko za su sha duk abin bukata komai na su ya riga ya lissafa musu ya ba su shi Allah ta'ala na cewa wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira wa kana amru Allah qadaran kulli shay'in khalaqnahu bi qadar subhanahu wa ta'ala وتعالى wa qaddara lahum aqdara ya qaddara musu duk abin da yake gurgudan abin da kowa zai samu subhanahu wa ta'ala duk ya san wannan wa daraba lahum azala ya sanya ma kowa ajalinsa Allah fata mun gane wannan da ke ku Allah ta'ala yana cewa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan fala yastaqdimuna idan idza qur'an karanta idza jaa ajaluhum idan wa'adin su yazo fala yastakhiruna sa'atan ba za a taba jinkirta musu ba ko da lokaci kowa yake wala yastaqdimun hakan nan ba za a taba gaggauta musu ba ba za a dinkirta musu sakon ɗaya ba idan lokacin biyu ba za a ƙara musu sakon ɗaya ba bayan lokacin yayi ina ba ta mun gano wannan da kyau hakan nan ubangiji Allah madaukake sarki yana cewa wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa ma kana lin nafsin bai baya dacewa ga kowace rai an ta mota ta mutu illa bi idinillah ba ci so da izinin Allah kitaban mu'ajjala littafi ne da aka sanya ma kowa na wa'adin billa billa da ke to tambayar da zan yi ana ita ce wanda aka kashe shi fa an kashe shi ne kafin ya mutu ne kafin wa'adin shi yayi ko ko abin yake eh? wanda ya ji zai ketare hanya yana cika duk mota ta buge shi ko ake harbi ake same shi da sauransu eh ajalin daman ya riga ya yi kamar yadda kasa mutuwar guda ce ba hausa yake cewa almatu wahidu ko da sababu kashe mutuwa ɗaya ce sabubban mutuwar ne suke da yawa kamar yadda ka ga wancan an kaddara mai zai rasu ta sanadiyar rashin lafiya wancan zai rasu ta sanadiyar kaza wancan zai rasu ta sanadiyar kaza ya ka shi kuma wannan an sanya ya mai sababin mutuwarsa shi da abu kaza ya bugi shi ba wai an ɗauki rayuwarsa ba ne da sauran lokacinsa za ku zo suna cewa ai zai ƙara sa kabari ko taɓa wannan ba eh ka taɓa ji wannan ko yawwa a ah! ai ka kiyaye akidu ne na maguzawa ko bai so da ke ko titi a shekaru aru aru mu'tazila suka yi suka daidaita su to za ka dinga cin karo da su a cikin littafai ko da suna addini ko ba da suna addini ba saboda ne saboda al'amuran karatu gaba ɗaya an falsafantar da shi komai ana so a sanya falsafa a ciki komai ana so a sanya falsafa a ciki ko waɗannan manya-manyan falasita ɗin masu irin wannan gidin ko ne ya dinga ɗebo maganganun su ana sa Allah ta sauke kenan duk wanda ya mutu wa'adin sa ne ba wai an katse mishi bane da sauran ajalin sa a'a wannan abu shine sanadiyar rasuwarsa wa darba lahum ajala in sun ma kowa lokaci walan yakhfa alayhi shay'un babu wani abin da ya koyu ga Allah maɗaukin sarki abala an yakhluqahu tun kafin ya halice su babu shi domin babu abin da ke koyuwa ga Allah madaukakin sarki ya ce sawa'un minku man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar daidai wa daida wani bai fi wani ba a cikin ku da wanda ya bayyana da abin da ke zuciya shi da wanda ya koyi ya san komai in ka bada a zuci ya sani in ka faɗa fatar baki ya sani in zuwa yi a zuciyar ka gifta ya wuce duk ya sani subhanahu wa ta'ala sai ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layl wa sarib bil nahar kisa hadith al-hakim yake cewa wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi wa ilmuhu kuma ilmu Allah madaukakin sarki bima bada ya san duk abin da yake ya bayyana wa ma khafi da abin da ya koyi ya san wannan ahata ilman bil jali wal subhanahu wataala ilmin shi ya kewaye komai da duk abin da yake a bayyane da abin da yake a koyi subhanahu wataala kenan ya alima ma hum amiluna ubangiji Allah madaukin sarki ya san duk abinda da bayi aikata qabala an yakhluqahum tun halice su kun ya san duk abin da za su aikata kafin ya halice su kenan ya san mata na abin da ya kasance wa ma ya kuni da abin da eh, yake kasancewa wa ma sa ya kuni da abin da zai kasance can gaba duk ya sani kuma zai kallaci ƙur'ani biyu ya yi bayanin su ina fata mun fahimci wannan da ke ko yanzu mu ɗauki abin da yake sai kunu abin da zai kasance ba shi ne a amma ba duka abin da zai kasance nan gaba ubangiji Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatu sa'ati shay'un azim yana ba mu labarin tashi alkiyama kaga yana cikin sai kunu gane ko inna zalzalatu sa'ati shay'un azim yace abu ne mai girman gaske يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أقول يا بارلا بياني ما أبن دي شيء ما زي كنا بسو نعم to abin ma da ba zai kasance ba kaga wannan kana ya kasance ya kunu yana kasancewa ko sai ya zai kasance to abin kuma ma da ba zai kasance yau ba subhanahu wata'ala ya bada bayanin sa yake cewa walau ruddu la'adu lima an wa inna min kafirun da kafare suka ga azaba suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeen sun rantse da Allah su ba mushrikai bane Allah ta'ala ce in kunta baka da ala anfusukum wa dalla anhum ma kanu yaftaru suke ce ta amai da su duniya in amai da su duniya za su gyaru Allah ta'ala ya ce walau ruddu inda an mai da su duniya din za a mai da su to walau ruddu in ma da an mai da su la'adu limanuhum an da sun koma aikata abin da aka hana su aikata kun gane ko kaga ya san wannan kenan hakan nan rashin fitar munafiqai zuwa yakin tabuka da Allah ta'ala yake yace walau aradul khuruja la addu lahu uddatan ولكن كريها لهم بآسهم فثبتهم وكي لك عدوما القائدين ثبت هو بس مسبتبا سألت بتبع قال تعالى لو خرجوا فيكم إما دا سنفت إن ضد بس تقول سنفت إن يقول كذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ومن ذي تيجي مك الله سبحانه وتعالى ta sun wani abu da iliminsa kaga dai ba zai taɓa yiwa a ce sama da ƙasa tana da wani abin halitta ba kuma bayan Allah madaukakin sarki ya zama an samu guda nawa guda biyu amma ya ce lau kana fi ma alihatun illallah la fasadata da abin da zai faru kaza ne zai faru wannan zai fayyace maka gamayyar abin nan yalwatar ilmin Allah ta'ala kenan a haƙa bi kulli shay'in ilma وسع ربي كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى كلام وأمرهم بطاعته يا أمر تبايد في مشي بيئة ونهاهم عن معصيته يا أنا سوء ساقا مشي يسا الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق bauta ma Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika la sun kade ta shi wurin bauta da shi ne ma yake cewa Allah zai khalaqal mauta Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika la sun kade ta shi wurin bauta da shi ne ma yake cewa Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqal mauta shine wanda ya halicci mutuwa wala hayata ya halicci rayuwa ku dubi magana ta ubangiji Allah madaukakin sai ce liyabluwakum domin ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye cikin ku zai fi kyakkyawan aiki ba wai waye zai fi tara aiki ne yawa a'a waye zai fi yin aiki mai kyau domin idan tarin tari ne da yawa kowa zai iya tarawa kun gane wannan da ko za iya tarawa da yawa amma sai zama na gaba ɗaya kuma ba shi da amfani ya zama amilatun nasu ba amma sai ya ce kuma a ahsanu amala domin ya jarraba ku waye zai fi kyakkyawan aiki ashe abin da ake la'akari da shi ne kyawun aiki ba tuni ba ne wa amarahum bi ta'ati ya umarci bayi da su yi mishi biyayya wa nahahum an ma'asiyati ya hana su su saba mashi malam Allah ta'ala ya zika shi da gafara yake cewa wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfu la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن وكل شيء كون أبدا هدني تك أبدا كذني gari bi kadiri yana gudana ne gwargwadon yadda ubangiji Allah madaukin sarki ya kaddara wannan abin ya kasance wa mashi'atihi yana gudana ne gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so ba zai huce san Allah ba ba zai huce ganin dama Allah madaukin sarki ba wa mashi'atuhu ganin daman Allah madaukin sarki tanfuz ita take zartarwa ba ganin daman ka ba ba ganin dama ta ba kasan kana da ganin dama kun lura da kyau ko ka wayi gari gobe karfe bakwai abu kaza za ka fara ka gama shiri baki daya sai kai ga ubangiji Allah ta'ala aikin da ya baka goben ka ta fita wannan baya ciki wasu kira sai bayan la'asar za ka tuna kai ai yau da na kwana da abu kaza zan tashi da shi da Allah ta'ala ya ji maka wani abu sai wannan kan ma kamar da ji gado gado zai bayan la'asar ka tuna wani abu masu yanzu da ake karatu ka tuna kai wani abu fakan ka manta da shi masu yanzu ka tuna ashe ganin daman ka ba shi ake zartarwa ba ganin dama Allah maraucin sarki ne la mashiyata lil ibadi illa ma sha Allah bayi ba su da ganin dama sai abin da Allah ta'ala ya so su da su so shine wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kama sha Allahum ka duk abin da ya so musu shi yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abin da shi Allah ta'ala bai so ba bai ga daman ya kasance ba to ko kai ka ga daman ya kasance ba zai kasance ba ai kai ka sa akwai abubuwa da yawa ka so su kasance amma ba su kasance ba yake ce ya ka iya yake ce abin ya fi da ka baka samu iko ba baka yi gaza baka yi gaza ba ubangiji Allah madaukakin sarki bai kaddari ya kasance ba inda ya kaddare ya kasance da tuniyar ya kasance wannan shine abin da kowa zai kudurci a zuciya za ka iya yin ka za ka roki ubangiji Allah madaukakin sarki ya dora ka akan almashi'a wacce yake wacce iya gina ita almashi'atu shar'iyya ka iya yin ka amma kar ka dogara akan shi sai abin da Allah ta'ala ya so da ya kasance a tare da kai shar'an shi zai kasance abin da ubangiji Allah madaukakin sarki bai ga damar ya kasance ba ba zai taɓa kasancewa ba inda duk za a taru a zama da kai mai kuɗi ko da zama da kai mai kuɗi na wasu awanni in Allah ta'ala bai kaddara ba zai ga bai zama ba sai ga mutum kan a hannun ya zama kamar intararo ana shi yana ba jiji in gano wani da ke in ko Allah ta'ala ya kaddari a zama mai kuɗi to komai hasinin idan hasada sai ka yi علق عليه السنة يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويذل من يشاء ويغفل ويبتلي أدنى وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله ما يكي سوى يهدي من يشاء subhanahu ta'ala yana shiryar da wanda yake so wa ya asumu yana kariya yana ba da kariya ga wanda yake so wa yu'afi yana afuwa yafiya fadlan wannan fa falala ce kawai ba dole ba Allah ba ta mun gane wannan fadlan falala ce kawai wannan yayi maka wayu dillu yana atarwa wa dullu man yasha yana ɓatar da wanda ya ga dama wa gudu ya taɓar da shi wa yabtali ya jarrabe shi adlan wannan adalci ne ba zalunta shi aka yi ba abu wannan shi zai sa ka fahimci abin nan alhuda wa dalal shiriya da bata ganin daman Allah madaukakin sarki ne ya shiryar da wanda ya shiryar falala ce daga Allah maɗaukin sarki babu wani wanda zai tambaye shi ya ce dan me shirye da wannan don me kabatar da wannan babu wannan domin ne gaba ɗayan bayi nashi ne kullum da ke ko kuma tun da mallaka wanda yake yana da tasarrufi kan abin da ya mallaka ba a cewa yi zalunci walillahi al-mafalul a'la mutum ne ya shigo inda kuke ya zo ya ba wannan mutane dubu ɗaya sai waɗannan ya ba su ɗari biyar biyar sai waɗannan ya ba su ɗari biyu biyu sai wannan ya ba su ɗari ɗari sai wanda aka ba ɗari ya ce an zalunce shi ba shi yake bin shi eh ba shi yake bin shi ba ba shi yake bin shi ba kun lura da wannan da kyau daya misali na biyu mutum ne yake da zakarin shi a kurki guda uku guda hudu guda biyar ya je ya tona ya kau da wannan ya kau da wannan ya kau da wannan ya kau da wannan sai ya ɗauko wani ya zo ya zo yanka ya ce don ne yanka wannan ya ga sauran eh ta za a faɗi wannan ba saboda ne mallakar shi wannan mallakar shi to wannan zai nuna maka shiryarwar da ubangiji Allah madaukakin sarki ya shiryar da wanda ya shiryar wannan falalarsa ce isa Allah madaukakin sarki yake cewa walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan yace ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma duk waɗannan abubuwa fadlan min Allah falala ce daga wurin Allah wa ni'ima ni'ima ce ta musamman daga wurin Allah ta'ala da ya ni'imta ka da ita wallahu alimun hakim Allah ta'ala alim masani ne hakim kuma gwani ne ya san inda shari'a ta dace sai sanya ala ya san inda ƙasa ta dace sai sanya ta'ala هو الذي خلقكم فمنكم كافر منكم مؤمن ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan shi zai zan kenan za ka fahimci babin abin da ya shafi alhuda wa dalal da Allah ta'ala ima bayi babu wanda zai tambaye shi ce dan ne ka atar da wannan dan ne ka shirye da wannan domin me domin yayi ne a mallakarsa kun gane wanda ke ko duk bayi ba ke ɗayan su mallaka shi ne subhanahu wa ta'ala wa kulluhum duk gaba ɗayan bayi yataqallabuna fi mashi'atihi suna jujjuyawa ne a mashi'ar Allah maɗaukin sarki a ganin daman Allah maɗaukin sarki baina fadlihi wa adli tsakanin falalarsa da adalcinsa wanda ishiriyar falala ce wanda ya batar adalci to duk a ciki babu zalunci domin ya yi ne akan abin da yake mallakarsa walillahi mulku samawati wal ardh cikin mulki ne na Allah madaukakin sarki kuma kamar da muka bada misalai guda biyu da shi gaba babu wanda zai ce wanda ya zo ai ko ba wai da ya zo yana raba kuɗi ya ba wancan ɗari biyar ya ba wancan dubu ko tsallake ka yi toro shi aka aka ce raba muku eh, a aljiyo shi bai turo ya bayar ba wanda yake ba wasu yake cewa wai wanda aka ba Shidi, ya zai ce wa zai waye gusuri nan ko ba shi ta aka yi daga wannan zai daɗa nuna mana akirci wani ubangiji Allah maɗauki shiryar da wanda ya shirya man ya shirin lahu biyu wanda Allah ta'ala ya ga dama sai ya ɓatar da shi wa man ya sha ya ja'alu ala siratu mustaqim wanda kuma Allah ya ga dama sai ya ɗora shi akan tafarki wanda yake mai kake wallahi duk ganin daman Allah ne fatan mu shine Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala cewa wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra muna ya zukatansu da idanuwansu kamar ta ce ba su taɓa yi ba da alqur'ani ba kin karan wa nazarun fi qawlihim ya'malun Allah ya tsare وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائي ولا معقب لحكمي ولا غالب لأمري آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي مالا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عز وجل يكتشوى وهو شي سبحانه وتعالى متعال وان ده عن الأفداد ده جبر الكيشيا بشر الكيشيا والأنداد ba shi da kili ba shi da irinsa shine lam yalid wa lam yakul kufuwan ahad la radda li qada'i babu wanda ya isa ya mayar da abin da Allah ta'ala ya hukunta babu wanda zai mayar da shi in Allah ta'ala ya hukunta abu kaza zai same ka ba wanda ya isa ya kautar da wannan abu wa ma aqta'aka lam yakun yusibaka وما أصابك لم يخطئك ولا معقب لحكمه باب من بن قفقفن hukuncinsa babu wanda yake daga hukuncinsa in yi hukuncin ya zartu ina ba ta mun gano wani da kyau kotu ta sama ba tana daga hukuncin farko ba kotu ta sama ba tana daga hukuncin kotun tsakiya ba subhanahu wa ta'ala babu wanda yake daga hukuncinsa in ya hukunta kai mummuni ne babu wanda zai daga ya ce a'a dole wannan kuma ya zama kafiri in ya hukunta wancan kafiri ne babu wanda zai daga ya ce dole zama mummuni in ya hukunta ta mai kuɗi ne babu wanda zai daga ya ce dole sai ka zama talaka duk babu wannan la radda liqada la radda liqada wala mu'aqqiba al wala ghaliba li amri babu wanda ke rinjar al'amarin Allah ai shine wallahu ghalibun ala umur ba wani ne yake rinjayar subhanahu wata'ala babu sai malam yace amanna bi zalika kulli mun yi imani da duk waɗannan al'amuran da aka zayyano baki ɗayansu wa aiƙanna mun samu yaƙini anna kullum min indi cewar kowanne ɗaya daga cikinsu daga wurin Allah maɗaukin sarki yake mun yi imani da wannan mun sami yaƙini akan haka sai al-imam abu ja'far at-tahawi yace ci da cewa wa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama abduhu wa rasuluhu abduhu al-mustafa wa nabiyuhu al mustafa wa rasuluhu al-murtaba wa annahu khatimul anbiya wa imamul atqiya وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء يا كجب يا إمام إيه؟ هذا مثلا قد سنة كي makaranta ta sunna kenan za ka ji tauhidi ne ake karanta da kai ayoyi da hadisai gaba ɗaya suna zuwa amma wani littafi ne na tauhidi za sai karanta shafi uku hudu biyar baka samu Allah ya ce manzo Allah ya ce ba wai kuma ana maganar Allah madaukakin sarki kuma babu wani abu babu wata ayar da za ka ji ta zabga ta ta bi ɗaya daga cikin abubuwan da ake zayyana wasu ما يتي ce wa inna الله sallallahu alaihi wasallam kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ma inna kasara bai ce wa annaba eh mun ba a farko ya faɗa ya ce inna Allah wahidun ba eh la sharika la wa la shay'a mithlu ta ga wannan yana magana ne a karkashin ashhadu Allah ilaha illallah yanzu ke ya shiga rasulullah isa ya ce wa anna muhammadan wa inna muhammadan ai wa naqulu inna muhammadan abduhu al-mustafa kuma lalle muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan Allah ne al-mustafa wanda yake zaɓaɓɓen bawa bawan Allah ne wanda yake zaɓaɓɓen bawa ne a cikin bayan Allah hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin wa tilata bin aska ubangiji Allah sarki ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa kinanaka min waladi isma'il واصطفى قريش واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى bani بني هاشم يقول إن الله اصطفى kinanaka min ولد Isma'il. Allah madaukin sarki ya zaɓi banu kinana a cikin ƴaƴan annabi Isma'il zabi na nawa kenan na ɗaya, wastafa quraishan min kinana ya zabi qurayshawa a cikin kinana na nawa kenan wastafa min quraishin bani hashim ya zabi bani hashim a cikin qurayshawa na kenan zabi na kenan wastafa min quraishi min bani hashim ya zabe daga cikin bani hashim ne kenan ashe shi zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wasallam ba wai zababbe ba a shi zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin jaka da kenan annabi jika ne sallallahu alaihi wasallam shine malam yace wa inna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya tabbatar mai da maqam na al domin ita ce a'ala maratib a'ala maratib kenan matsayi na al mutum ya zama yana kyakkyawa cikakkiyar bauta ga Allah sarki kuma babu wanda ya cika wannan matsayin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake tabbatar mai da wannan matsayin a wurare masu tsada duba dai batun isra'i shi kada ya ce isra'i da shi Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi 'abdihi duba alquran shi kada ya ka saukarwa sai ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi dubu da'awa tana cikin manya-manyan ayyukan annabawa ita ce ma ayyukan annabawa ne ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'u ka biya kununa alaihi libana ya tabbata mai da muqam na al-ubudiyya shekul isra ibn taymiya yana da littafi al-ubudiyya yana da kyau da ke sa dalibin ilimi ya same shi wa inna muhammadan abduhu al-mustafa bawan Allah ne wanda yake kuma zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nabiyuhu al-mujtaba wa nabiyuhu kuma annabin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam al-mujtaba wanda aka tantance aka zaɓe shi domin al-istifa da al-mustafa da al-mustafa da al-murtaba mai sharhin su ibn abul is yace duk ma'anoni masu kamance masu kusa da juna al-mustafa zaɓaɓɓe al-mujtaba tatacce al-murtaba yardajje zaɓaɓɓe ne tatacce ne yardajje ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wannan nabiyuhu kuma annabin Allah ne almujtaba wanda yake tatacce ne wa rasuluhu manzan Allah ne almurtaba wanda ake yardaje ne Allah ta'ala ya yarda da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan ba ƙaramin matsayi bane kuma wannan wajibi ne duk wanda ya yarda da annabi Muhammadu Rasulullah ya kudurta wannan a zuciyarsa babu wani aibu babu wata nakasa babu wani kaza babu duk abin da yake siffa na tawaya da manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wata gajiyawa a isar da da'awarsa wanda ya kudirce wannan to lalle ya yi suka ga da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suka ga alqur'ani mai girma domin qur'ani ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من شهد يا إسد من ذنشنا ما لا يتي والنبي هو النبي سنة ورسوله من ذنشنا كنا النبي دبن من ذور من كوكما دك ديني ما لا يعرف كوبي ربابا إيه tun da ya raba kenan annabi daban manzo daban kuma haka ubangiji Allah madaukakin sarki yace yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati wa ma arsalna min qablika ba mu taba aikowa ba kafin kai ya ta wannan annabi mai dubin daraja min rasulin ba mu taba aiko da wani manzo ba wala nabiyyin haka nan ba mu taba aiko da wani annabi ba ashe da manzo da annabi da ka aiko shi nan ya ce wa ma arsalna ba mu aiko ba ba mu turo ba haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un ashe aiko shi ake dan ya ce wa kam arsalna sau da yawa mun aiko wa kam arsalna min nabiyyin mun aiko annaba masu tsarin yawa fil awwalin a cikin mutanen farko haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون هذا شيء ما نسيتي وما أرسلنا في قرية من نبي بما أيكو بأسكو ونبري بما أيكو ونعلمي أنا أقول بتمنى ترى النبي أيكوش أكيد amma a ce annabi shi ne wanda aka mai wa'ayi zuwa ga karan kanshi kadai ba a umarce shi da isar ba wai ya kuke ganin wannan eh a ce ba umarci da isa ba sannan yana ganin ana shirka ana kaza ana kaza kuma ishuru ina ba mun gane wannan da kyau ko abin da zai nuna maka wannan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al ulama an anbiya malamai magada annabawa ne sai bai ce magada manzanni ba sai malamai suka ce annabi Shi ne wanda aka turo shi zuwa ga mutane ke ko amma ya zo ne ya dora ya ci gaba da shari'ar manzan da ta zo ya gabace shi ko annabin da ya gabace shi ya zo ya dora da littafin da ya samu kenan ba a bayi sabon littafi ba ba bayi sabuwar shari'a ba kuma ana mashi wa'ayi ana dora shi akan wannan littafin da yake kai. wannan kuwa a ya zama na galibin annaban bani isra'ila aka haka suke والله تعالى أنا شو إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا كالربانيون والأحبار بمستجيب من كتابه أنا غاتا من قانو أنا بجوه هذا بيجاء العلماء ورسول الأنبياء ما لم يمجاز عن نباوة ما لم يبعث وستيبا أما أبو شريعة كو شريعة من ذا الله سبحانه يوه دوما دوما لما يقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول انا اقول لك انا اقول لك انا kaga ya zama wani magadin annabawa kenan yawa bai zama magadin annabawa ba kaza akwai magada nan baya akwai magada annabawa yawa wa inna muhammadan abduhu mustafa wa nabiyuhu mustafa wa rasuluhu murtada wa annahu khatimul anbiya kuma manzon Allah sallallahu alaihi Sallama shine cikamakin annabawa kenan babu wani annabi bayan sa haka ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa ya ce walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ko walakin rasulullah wa khatiman nabiyyin ikra'i ne guda biyu ko khati ko khata ikra'i ne guda biyu tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin rasulullah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah wa khataman nabiyyin Shi ne cikamakin annabawa Shi ne had zoben annabawa ka kusa annabawa gaba kaje sau zobe yana naɗe. nade hannun rasulai ko kenan ya gama ko ina da ina a cikin kayan ado zobe babba ne kenan a cikin annabawa shi ne mafi cikin annabawa a khatimin shi ne cikamakin annabawa babu wani annabi bayan sa haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa hadisin bukhari yace inna li asma' lalle ni ina da sunaye in ji wa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi yamhu yamhu Allah bi al-kufar yace wa ana al-hashir alladhi yuhshara an-nas ala qadami wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiy yace ina da sunaye da yawa sunana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace suna ni ne kuma ahmad ni ne almahi me ma'ana almahi yam'u Allah biyar kufur Allah yana share kafirci ne manzon sallam baya ganin an yi kafirci shi isa ya zama takarir shi ya zama sunna domin duk abin da aka gaba shi shiru ya zama shar'antacci yace wa ana alhashir ni ne kuma alhashir ba alhashir ba alhashir bilha alladhi yuhshara an-nasu ala qadami wanda za a tayar da mutane bayan tashi na ne shi ne farko wanda kabari zai tsage shi sai ce wa ana al ni ne kuma al menene fasara al yace wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi shine wanda babu annabi a bayan sa kwata hadisi kuma bukhari da muslim da tirmidhi da ad-darimi da imam malik wa anas da al-imam ahmad da sun rawaito shi da suke nuna kenan babu wani annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wa imamul atqiya idan ka ce imam shine wa eh wanda ake kwaikwayo kenan ko jagaba wanda yake na baya shi suke kwaikwaya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ne imam al-ataqiya duk wani taci duk wani mai jin tsoron Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin sa to ko tunda shi ne sa ba abin da zai yi sai abin da liman yake kira kaga zuwa duk zuwa ga kana Allahumma inni nawaitu wa ni wa ni iktida bil imami in dai liman bai ce Allahu akbar ba kace Allahu akbar kai da fi ba duk ikitida in da liman kazo kana tutawa ya eh, yi ikitida bil imani in dai liman bai takabiratul ihram ba kai za ka da ba kai koyi shi ba kullum da ce ko kenan in dai liman ne ko da baka hurta da baki ba inda da ba a hurtawa ka ce Allahu akbar kai koyi ko ba kai ba kai to kenan in dai mutum ya yi da har a kokon zuciyarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne imam kuma liman mamu baya yin abu sai abin da liman yayi duk sauransa ba zai ruku'i ba liman yayi duk sauransa ba zai sujara ba sai liman duk sauransa ba zai sallama ba sai liman to kyawa kenan ba abin da mutum zai yi sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in je har ya yadda annabi kira da aminci Allah su tabbata gare shi ne limamin al ko kuma ya ce a'a shi ba ta ba ne har wannan kuma tsammatul kubra ce to kuma wannan shine abin da zai tabbatar maka da faɗin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku duk waɗanda suka imani kada ku wuce gaban Allah da manzon Allah wucewa gaban Allah da manzon Allah shine ko kai ka aikata a aiki ko ka kudirce a zuci ko ka hurta a baki abin da Allah da manzo ba su umarce ka ba ba sa ka ba kaga wannan mutum yayi tsallan dace yayi gaba dai gaba dai yayi gaban kansa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau domin abin da ake nufi da al-imam allazi yutammu bihi shine wanda ake koyi da shi inna ma ju'ila al-imam yutammu bihi an sanya liman ne don ai koyi da shi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine liman kenan ba abin da zaka yi sai abin da yi ka zo ka ka haɗa dandazon mutane ka ce daggari sun fito duwaye sun fito duk wani hayaniya ce in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyi ba duk abin da aka yi su kulle ne ana fata mun gane wani da kyau kuma dandazon mutane ba shi ne ba shi ke nuna ma'aunin gaskiya ba wa ma'autana li aksarihim min ahad na wajanna aksarahum in dai yawa ce nan da nan wanda ta kasar hafin arziki sun ka sabilillah amin yana cikin masail jahiliya daga mutum da ya gamsu manzo Allah shi ne imam nashi da abin da zai sa abin da manzo Allah yi Sallahu alaihi wa alihi wa sallama mana yake cewa wa anna khatimul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin shine kuma shugaban manzanni baki ɗayan su a daren isra'i duk sai da yi musu sallah sai da wuce gaba yi musu sallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyama ni shugaban ƴaƴan adam baki ɗin su ranar alkiyama wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr ni ne farko kabari zai tsaje ya fito dama shi ne wa habibu rabbil alamin kuma manzon Allah sallallahu shine masoyin ubangijin halittu duk da cewar lafazin habib a sunan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai tabbata ba kuma da ke ko abin da ya tabbata shine al-khalil a'la maratib na al-muhabba kenan in dai so ne to al-khulla tana game da al-muhabba ne sa ba kusa ba isa ubangiji Allah madaukakin sa anan sallallahu yake cewa inna Allah ta khadani khalilan kama ta khadha ibrahima khalila sauran bayi waɗanda ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba su ne suke da sifa ta almuhabba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin kullu rage ko wallahu yuhibbu almuhsinin fa inna Allah yuhibbu almuttaqin amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi alhulla yake ne ita ina fata mun fahimci wannan da ke ko kada ka so ka ce khalilullah ba habibullahi ba mana ce wa kullu da'awan nubuwati an ba'dahu gayyun wa hawa fa kullu da'awan nubuwa duk wani abin da yake na da'awar annabta ayi da'awar annabta ba'adahu, bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gayyun to wannan da'awar bata ce wa hawa kuma bin son zuciya ne wannan wajibi ne kowane musulmi ya kudurta wannan a zuciyarsa bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a zo a yi da'awar annabta hissan wa ma'ana menene ma'anar Shi ne mutum ya yi da'awar cewa shi annabi ne kun gane ko ma'anar kuma ya ce a'a shi ba annabi ba ne amma yana da'awar abin da ake ma annabawa ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa man azlamu ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم باب وندي كي جرمان ظالمتي باب دي إن ظالمتي حقيقة من ظالمتي أباب ما تكي شيء قرية ممن افترى على الله كذبا كما وندي كي قرية جنجنا مع الله يتي الله يتي الله يتي ai Allah ne farkon da ya fara mu ya uzu billah haka bai fada ya ba da ya yi maulidin shi mana kawai a matsayin shi na bid'a ya sha lagwanin shi wuce kawai ya fi mai ya tashi ranar kiyama cikin tinkirin nan bid'a da ya tashi cikin waɗanda suke ma Allah ƙarya wallahi ya fi mai sauki ko wasu da suka yarda da maulidin suka gama yadda suka ce wannan bid'a ko suka wuce duk da bid'a ne amma da suke tuno kwana kwana amma da ba su fitar da shi daga cewar bid'a bane amma ne Allah ne farko da ya fara maulidi wani ce manzo Allah ne fara maulidi wani ke sallah ma ai kai maulidi da kuma manzo Allah ne zai da sallah ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون Allah ta lafi cewa wa man akala min iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya ko yace amma wahayi wa lam yuha ilayhi shay ba mai wahayi komai ba yace ya ga za' Allah dan ya gani shi dan ya bude mai ido aljanna ya bude mai ido babu wani wanda ya gani kuma ma daga ina yake zuwa wata garin da yake zuwa ko daga kasar da yake zuwa za ga kasar tana cikin manya-manyan kasashen da suke sun yi fice a tsabi kun lura da ke ko za ku ga zana cikin kasashen da sun yi fice a tsabi za ka koma kundin tarihi zamanin sardauna wa sardauna ya hana zuwa kasan nan kun bai so da kyau ka koma ka duba kundin tarihi wa sardauna sai da sardauna ya koma ga Allah su ya zo a kan ne sardauna ya hana shi zuwa ko lokacin an yi izala ba izala to me yasa sardauna ya hana shi zuwa kun gane wannan da kyau ko wannan goyaron su ne kada saboda mai ake kiran shi ne kada waye za su kada ka koma kundin tarihi ka sha bayani mana waye ya ba shi kadar da ake kiran shi ego irin su ne kada su waye suka ba shi lasisin dawowa kasar nan bayan ko bayan da sardauna ina ka ta mun fahimci wannan da kyau ka je ka duba tarihi a tarihi wasar dauna ya hana zuwa ƙasar nan ka je ka duba a tarihi a ina iran su ya samu kada da ake kiran shi ne kada na ba ka wannan kuma kun ce wannan da kyau ko saboda ba a da'awar annabta wannan da'awar annabta kamar yana a kowane da suke da'awar da baki suke su annabawa ne a nan nan baya baya an yi sa'a wurare kai ci gaban da ya kai ko ci gaban da ya kari jiya ba fa da annabta ba har da awar allantaka ana yi ya ga wani irin abubuwan da yake da'awa a kai wallahi yana da'awan al'ulufiya ne to dama a tsarin jahilai ba irin hajji da ba za a kasa ba Allah ta lai sauki an yi wani mai suna Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani masu aƙidar Ahmadiyya kaga su ma kira ce da suke ta bautar za a matsayin shi na annabi suka ɗaga shi kuma yana da mabiya da yawa yana da su a ingila yana da su a amurka yana da su a germany yana da su a ina yana da su a ina corona littafan da suke zuwa daga kasashen nan da harshen turanci ce shi ba shi da lokacin da zai koyi larabci zai koyi addinin musulunci daga larabci sai dai ya koyi shi daga turanci sai waɗannan littattafai da suke zuwa daga indiya daga amurka daga germany daga ingila daga ina ne daga ina ne daga ina ne to sa na sa matsayin littattafan addini ku lura ba wai muna cewa babu ahlus sunna a can bane ba muna cewa babu tsayayyu masu tabbatar da tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane a can bane a nan kasar kuma ya ta cika kuma yake balle a ce daga wani wurin aka shigo shi wannan ayar da muka karanta wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban na zo mana da littafin aljami'u li ahkam alquran na kenan na al-imam al-qurtubi domin bayanin wannan ayar al-imam al ya rasu a shekara ta 971 kenan a yau yana da shekara 762 kun shiru mu wannan littafin nan gada ce na wahabiyawa ne sai ga ɗauko wannan littafin qurtubi wanda yake su ne malikiyar ba waɗan malikiya ba ne yau kwance shi a ƙasa shekarar shi bakwai da sittin da yake cewa ƙultu wa min hadha namati man a'rada an fiqh wa sunani wa ma kana alayhi salafu min as-sunani fa yaqul wa qasi khatiri kaza akhbarani qalbi bi kaza فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغلون بها عن أحكام الشرائع الكليات ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص الإمام القرطبي يتي قلت تي باين أتركش ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء سورة الأنعام آية آية casa'in da uku imam ya ce na ce wa min hazan namar kuma yana kan wannan aƙida ta su musaila mutul kazzab masu da'awar annabta kenan a wancan lokacin ya ce yana cikin ire-iren su man a'rada an fiqh wanda ya kau kai daga karatun addini wa sunani ya kau kai ga sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wa ma kana alaihi salafu ya kau kai ga abin da magabata na kwarai suka kasance a kan shi nuna sunani na karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ruwan shi da wannan sai ya qul sai ka je yana cewa wa qa fi khatiri kaza sai abu kaza ya zo mun a tunani kuma yanzu Isa ne maraki yace wa yanbugul ilhamu bil ara'i ani bihim ilham al awliya aw ni qalbi bi kaza ko zuciyata ta ban labarin kaza masu akbar ni qalbi arrabi kenan ko Allah ya sauke yace fa yahkumuna bima yaqau fi qulubihim kawai sai su dinga mutane hukunci da abin da yake ɗarsuwa a su kawai wa ya galibu alaihi min khawatirihim abin da suke gani ya dan yin jayi a zuciyarsu kawai sai su faɗa wa mutane yonan nan baya baya kamar kun lokacin suna duk da haka aka kai ba sunna ta zo ne ake musu balbalin bala'i suka tarin dangi baki ɗayansu suka sake kamtarowa yanzu suna hada da shiya da gaba ɗaya amma dai gaskiya sunanta gaskiya wa yas'umuna anna zalika li safaiha sai ka ce wai abin da yasa suke da wannan saboda zuciyarsu tana ta tsaftatu an al-aqdar min al-aqdar daga duka abin da yake datti datti wa quluha an al ba ba wani tsantsan a ciki saboda an yi kalwa an yi halwa an yi kaza an yi kaza ta yi wasu zikirai da Allah wa rasuluhu bari'ani minhu da sauransu fatajalla lahum al-ulum al-ilahiyya wai da ake wannan sai ilimi na ubangiji ya dinga bayyana a tare da su shi yasa su suke da ilimin ladabi ka ji wani yaran ladabi su ku kuna karɓar ilimin ku ne daga wurin matattu a yanzu da muna kira ta tahawiyya wani tafi jafar tahawi ko shekarar shi dubu ɗaya ɗari ɗaya da rasuwa za ka zo karanta akhdari ya rasu za karanta arba wani hadis za karanta kaza za karanta kaza wai kuna a addinin ku daga wurin wa su suna karɓa ne a min qalbi ar-rabbi ilmun su labini kaga wannan sun yi musun annabtan manzo Allah ko bisi ba dole dole kuma a fili kamar rana da azhar ولا كايكو الربانية تكذو سنة دوسة حقيقة حقيقة حقيقة أنا أبنجي فيكفون على أسرار الكليات دوة لم يارك لإيكي ناسو على كايكو الربانية دا على أسرار أرى سر الكبيرة سنة هرى من يحدو سماء كسر ناسو كسر وانس كسر وانس فيكفون على أسرار على أسرار الكليات يزمنا سنة تفهجة دا أبنن وش أبوانا كليات ويعلمون أحكام الجزئية سنة دعورة ورسول صلى الله عليه وسلم ilimin abu filla filla da shi da shi daga na fito da ilimin ghaibiyat shi wannan wanda ya naka kashi a matsayin malaman shugaban malaman tafsiri aga ya ce gaibi ya kasu kashi kaza ya kasu kashi kaza shi ma anan ne ya samu sai ya tsagunu wannan abubuwan ba duk ya eh, sarrafu ne zai bihin ba wai tsari ne ko wani abu ake mutu ba duk sun yi faɗa ne da bakinsu. ba su suka ce in ana wannan ɗarika ba kada a kama wajen wancan ɗarika ziyara to su suka ce kuma ana raba kai su waye farko wanda ya raba kai su ne mana tunda su ya kafa ziyara فيستغنون بها عن أحكام الشرعية الكليات ويقولون سنة سوى هذه الأحكام al'amma wannan وأنه كنت na shari'a da ke cikin ƙur'ani da ke cikin muwaffa cikin bukhari cikin abu daud cikin bayhaqi cikin kaza cikin kaza inna ma yahkumu biya alal aghriya kawai ana hukunci da su ne ga waɗanda suke wawaye wal amma da gama garin mutane wa amma al awliya amma waliyai wa ahlul khusus da waɗanda suke da matsayi na musamman fala yahtajuna li tilka nusus kwata kwata ba ka buƙatar waɗancan nususi wannan in ji imamul qurtubi kenan ba